a tahirance lokacin ma da ma ba su da yawa muna kakkace su ko nan fada da kaji ake yi da su za ku kashe su sama da ɗari sukan kasa kansu kashi uku akwai masu ɗaukan gawa daga farko za su turo muku jama'a da suka kama yara matasa da jama'an gari yadda suka kama su kai kojin ɗinsu da tsaki sai su sako su da jindigogi su ma sirga da sun zama memba na boko haram kun yi hmm. fada kun yi fada kun yi blessing din amination sanin kuna ganin kun kashe boko haram sai su zo wai ga wasu set guda biyu sun fito mm. masu bakaken kaya mm. masu bakaken kaya ne idan suka fito akwai masu ɗaukan gawa wanda su basu da bakaken kaya sun sa kayan soja na Najeriya sannan masu bakaken kaya kuma su ne ainihin fighters na su suka san me Boko Haram me biyo bayan abin da ya faru a nan goza din me ya kai har kuka tsallaka zuwa cikin ƙasar Kamaru yawwa abin da ya kai tunda a wannan rana da soja suka shiga Kamaru ko da sun yi fada da boko haram to hudu boko haram suna zuwa ana koransu a kakkashe su a kakkashe su sai suka je suka yi gayya suka ɗebo wanda suke cikin gwaza mu kuma sojojin da ya kamata su zo su tsara mana man fa su taimake mu suna fama maimakon su taho da suka zo suka tsaya iyakansu a jebura gadan ma ba su ma tsallake wannan gadan da ta karye ba suka ba mu mai da amination to komawan mu sai muka je muka kama boko haram a fulka muka yi surprising din su don bai san za mu biya lokacin don mun yi fada mun yi fada mun kama manya-manyan bindigogin su guda daya a kan mota electric one din hmm. sai muka bunka mota muka ake suna tahowa daga gwazon nan da yawa sun kai mutum dubu da wani abu mun ko gaba ɗaya sojojin da suke kira wannan zuwa goshe wasu mutum mutum ɗari biyu ba sojojin da suka zalla suka je kamar ma ai na ji ɗari biyu ne da ɗan talatin ne ko da arba'in ne ba daga gamborin gala ne kuka tsallaka ba? ba, a'a ba ba haka ba ne, ba ma abin da ya haɗa mu da mu sojojin gamborin gala daban, sojojin da suke onda gwaza daban. Gwaza local government ba ta mugabta kama da gamborin gala. Haka. Ba musamman me yake faruwa a gamborin gala ba, mun banda a rediyo da muke bi. Ai Boko Haram in kana in suna faɗa da soja yana gudu, to amma hanyoyin da sojojinmu za su zo su kawo mana kauci Sukan sukan je su toshe wannan hanyoyin sannan kuma sukan tafi da weapon ne electric one ma suke yi ka ji dalili kuma za su zo in soja ɗari aka saka a wuri dan sojojinmu da suke goshe mutum ɗari ne gaba ɗayan su ma ba su kai cikakken ɗari ba. Yanzu in goshe ɗin na hannun ku ne ko kuma yana hannun 'yan Boko Haram? A goshe na hannun Boko Haram soja yanzu ba sa goshe soja ko ba sa kirawa ma amma ana shiryawa mu har gobe muna da niyan ya aikin soja ba za mu bari ba har ga Allah. saboda ni ina yin wannan abun da fiska uku ma ɗaya addini na musulunci saboda ana ɓata wa addinin musulunci suna sannan na biyu ina yi wa ƙasa na wannan aikin duk da na san shugabanni na na gidan soja idan mutum ya mutu soja ba za su taimaki familinsa ba babu wani tsawon da za su taimaka wa familinsa saboda mun gani ya faru fiye da shekara guda amma ba shi ne dai ɗaga mana hankali ba saboda ko mun gani nake yi abun yana da fuska na uku da suke amfani da shi suna kona mana dukiyoyi da yan uwanmu dukiyanmu na arewacin najeriya ana hallaka yan uwanmu ɗaya yanka ma'aikiyansa yana kabbara sai ma ka san wannan ba aikin hankali bane ba kuma aikin addini bane